Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku Wasu manyan kurakurai da mata suke yi musamman sababbin aure wato amare suke yi wanda daga baya yake zame musu babbar matsala a zamantakewar aurensu. Da yawa daga cikin mata musamman ma na hausawanmu na yau sun dukufa wajen amfani da wasu sinadarai don ƙarawa 'ya'yansu mata ni'ima wajen gamsar da mazajensu to alal haƙiƙa ba zai iya zama laifi ba in an yi ba sai dai matsaloli da illa da yake haifarwa bayan an yi amfani da shi ya fi muhimmancin yawa musamman ga mace budurwa da bata taɓa auren fara ba. Ku dubi tsangwama da mata ke sha wurin mazaje a shafukan sada zumunta. Mata da yawa daga cikin iyaye sun ma ɗauki wannan hanya a matsayin sana'a ta neman abin dogaro da kai sukan kai tallar irin waɗannan magunguna gidajen mata musamman inda ake biki don tallata hajarsu. Da zara kuma an ce mace an sa ranar aurenta. to iyaye da kuma 'yan mata kansu za su fara zuwa neman taimakon magunguna akan ɗauki tsawon lokaci ana haɗawa mace maimakon a barta ta tafiyar da kanta akan irin tasirin da Allah ya tsara mata da irin waɗannan gamje-gamjen magunguna da ba su da asali wanda nan gaba za a samu rikicewar sha'awa domin ya mutsa ta ɗin da aka yi da waɗannan sinadarai daga cikin ire-iren waɗannan sinadarai akwai na sha da madara ko a shayi akwai na dafawa da kaji akwai na ci da nama akwai na dabaru na mannawa illolin kuwa da maganin ke haifarwa shine gusar da ni'imar mace na asali da take da shi domin kuwa duk macen duniya akwai ni'imar da Allah ya mata wajen gamsar da ɗa namiji amma irin ni'imar da mata ke ƙarawa kafin su aure na haifar musu da illa wajen gusar da ni'imar da suke da shi na asali domin da zarar wannan haɗin magungunan da suke yi ya gushe to ni'imar ta na asali da take da shi ne zai dawo amma kuma ba lallai ne namiji ya gamsu da ita ba domin wanda aka yi kafin aure da ma ba mai ɗorewa ba ne kuma babu shi abu na gaba shine cire wa miji sha'awar matarsa da zarar wannan haɗin magungunan da aka yi wa mace kafin ta shiga gidan mijinta ya gushe to ni'imarta zai ragu da kashi tamanin sai na asalin da take da shi ya dawo shi kuma namiji bai zai taɓa jin ta tana gamsar da shi kamar da ba daga nan sha'awar da yake mata zai fara raguwa idan aka yi rashin sa'a sai ma ya haifar masa da sha'awar wasu matan a waje wato janyo ruwan jiki ta ƙarfi a gaskiya maganin mata ban ɗauke shi abu mai amfani ba domin abu ne da yake janyo ruwan jiki da ƙarfi da yaji wanda duk ranar da ruwan jikin mace ya ƙare tofa ta shiga uku ta lalace bayan haka ga cututtukan da yake haifarwa musamman wanda mata ke turawa a gabansu ina tsammanin idan akwai ciwon sanyi to masu shi kaɗan ne mafi yawan mata suna fama da ciwon ne sakamakon cuce-cuce amma sai ido ya rufe su ce wai sanyi ne hakanan kuma su magungunan da suke janyo wannan lalura su ake kuma amfani da su don neman waraka